ai daga cikin gida na fara yi na fara yi na fara aiki na fara daukan ma'aikata da masu kiso a na in suka zo suna yin kiso sai su ce mun ai su sun yi yin kiso sun ce su to ku zo mu yi na koya musu su koya mun haka muka koya wa juna har muka baro cikin gida kafin baro cikin gida da dawo cikin shago ina da ma'aikatan da suka sun kai guda biyar yanzu na da ma'aikatan da suka ashirin da biyar. Kallabin shirin ta wannan makon da ya kasance shiri na farko a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. ‘yan uwana mata? Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na kallabi shiri ɗaya tilo da yake ba mata kafar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita. Shirin banda haska fitila kan abin da ya wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa. Yana kuma fayyace ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. ta mako wata mace ce 'yan arewacin Najeriya da ta yi fice a sana'ar da 'yan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Za ku ji kowace ce da inda take sana'ar da kuma irin sana'ar da take yi. Za mu kuma nazarci yadda aka shekara a Najeriya da kuma inda mata ke so gwamnatin ƙasar ta sa gaba domin kawo sassaucin rayuwa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kafin mu kai ga hira da kallabin mu ta mako wata mace 'yan arewacin Najeriya da ta fice a sana'ar da 'yan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Bari mu faro takon da hira da shirin yayi da waɗansu mata a Najeriya da suka hada da Jamila Hamisu wata malaman makaranta da Jamila mai iyali matar wani mai unguwa sai kuma uwar gida uwar 'ya'ya Abida Sani waɗanda suka bayyana yanayin da al'umma ta shekara a Najeriya da kuma inda suke so gwamnatin ƙasar ta sa gaba domin kawo sassaucin rayuwa. Komai kowa in yazo ya ce gwamnati, gwamnati, mm. gwamnati. Ita ko gwamnati sha kundumci. Mm. Ko ba haka ba, mm. idan mata ce za ta taɓa, ba lalle bane taba Ni dai abin da nake shawara gwamnati a taimaka. Gwamnatin nan fa ta san mutanenta ta san adadin youth in aka ce a bada statistics mm. waɗanda ba su da aiki waɗanda suke makaranta ai muna gani a turai ana yi mm. in dai an haife ka kana dan alawan nan me amfanin BBN din nan da aka sa aka yi duk saboda a tabbatar mu nawa ne amma aiki kuna ganin cewar Najeriya ci gaban ta bai kai ga kasashen da aka ci gaba ba komi idan irin abubuwa haka ana samun dan taskaro ana samun dan ai saboda basu su bi yanda ya kamata ba idan yanzu na murin baki misali gwamnati idan ta so za ta san kusufa kusufa gidan kowa misali polio nan da ake yi aikin muna akwai yadda za a shiga kowane gida a yi musu immunization din nan ko ba haka ba a duba to me yasa idan alherin ya zo ba asibitin nan ba su raba ta eh, to amma na ji farko da kuke da kuka fara magana kun ce tashin farashin mai da sauransu ta ina kuke tunanin To abin da muke expecting a uh, muke nema daga wajen gwamnati shine kamar yadda gwamnati ta ce an cire tallafin nan saboda a taimaka mana to fa mu ba mu ga taimakon ba. Tallafi dai an cire sai muka ga wahalar da muke ciki a da ta ninke ta ninke sanda ake fara tallafin mu a mai da tallafin ma. tunda wa'inda ma ake tunanin suna cin kuɗi ba mu ga hukuncin da aka yi musu ba kuɗin da aka wato a wajen su ba mu ga me aka yi wa muta me aka yi wa talaka ba to me amfani talakan nan dai shine dai akan wahala mm. talakan nan dai shine akan wahala to ko a janye wannan a ci gaba da bada tallafin nan mu samu sassauci saboda babu sassauci a lamarin lokacin uh, uh, uh, shugaban kasar da ya wuce wancan zamanin an yi kuka wayo wayo to wayan ma sai ta dame wacce ake yin ta yanzu dan Allah muna fata wannan sabu wayan yanzu ya fi na daki ba ba haɗi ba haɗi ga abida tana ba haɗi ba haɗi ma eh. ma zai hada ma zai hada idan da a zamanin shugaban kasan da ya huce zaki ji an ce kwanan shinkafa ya kai 800 muna tagumi ya kai 1000 to yanzu ya kai naira biyu har da biyar kwanan shinkafa wai shinkafa ta gida wai ta gida mafi kankantar kuɗi ita na je kasuwa na ji an ce min naira dubu biyu wai da ɗari uku abin ya ban mamaki nace ta gida fa aka ce min i nace ba fa yar gwamnati ba aka ce min i nace to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nace ina kuma ga ta waje aka ce to yanzu dai ita ce las kuma shinkafan ma abin da zai baki mamaki ba wai irin mai kyau din nan ba wannan irin mai baki da ja din nan eh. a hada a takude mm. kai To na ji kina cewa gara lokacin corona. Wala gara lokacin corona ba yunwa. Kowa ya sani a ƙasar nan abinci enough eh, a gida. Hmm. Zaki ciki koshi. Amma yanzu abincin ma nan ɗaya ba albarka. Kin fitar da <laughs> kuɗin ki wala ba albarka kina ci yanzu sai yunwa. Da kin ci abinci sai yunwa. komai tsada komai tsada su ma yan kasuwa ya kamata duk da abu yanda suke zancen cewa mai yadda suke siyo su ma ba sa kansu adalci hmm. mutum ya siyo kaya a farashi kaza in ya tashi zai ce ai na tashi sai ba zan mai da kuɗi na ba amma riba haka ka siyo shi ba to dan Allah da yan kasuwa su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah saboda idan Allah ya tashi kama su ba zai musu da daɗi ba ya kamata su ma su ji tsoron Allah wallahi talaka na cikin wahala hmm. talaka wanda ya fai yake iya samun abinci da zai ci safar rana da shi ne fa mai kuɗi yanzu amma da yawa babu yadda za a yi kiga almajirai sun yawa ba babba ba yaro ga ojen tuke idan aka ranke muke san ojan tuke ba a akwai la a wani sabon samfari da ya fito shine ojen tuke mutum ya danna miki text ce dan Allah taimaka mu ojen tuke eh. to idan kika ringa wannan ojan tuke ojen tuke din nan ai sai salar salari ya kare akan ojan tuke to na ji duk batun da kuka yi akan abinci ne ba ku taba zancen lafiya ba ku taba an ne taba zancen ilimi wai ai shine ake cewa ana ta kaiwa yake ta kaya mm. <laughs> to lafiyar da yanzu kusan kowa dai ya fi damuwa da abinci mm. kin san in aka ci aka koshi wata ran to sai ga cututtukan ma ba su cika tashi ba amma dai su ma lafiyar dai ana nan dai ana ta fama. Ai mani an koma gargajiya ya kici. Eh yanzu na yi an koma gargajiya. Ai yanzu ma ba zuwa asibiti yawanci gaskiya inda ake mm. cuta. an shashiya ba ba ƙarya na gani zahiri ma magani yayi tsada. Sannan kuma abin da zaki transfer yanzu mota ta yi tsada. Dan zaki je asibitin Murtala nawa zaki kashe 250 wani zai ce miki a daidaita sawo. da nawa zaki je ɗari da hamsin. Kenan an goma ce a sha. Sannan zaki sannan magani in ya kama na dubu nawa zaki siya. To kin dawo mata cikin ki kike ga yunwa komai tsada. to wala ya yi awa ki zancen ma ga yanzu eh, an koma gargajiya jiki ake gargajiya gaske dan yanzu za ki ga mutum da ganyayyakin bishiya ya tsinko na wace ai malam wane ne ya ce magani kaza da kaza in aka hada shi yana maganin cuta kaza to yanzu an koma duk irin wannan saboda su ga sunan na Allah ne amma dai na bature kam yayi tsada to a kalma ɗaya malama Abida a shekara ta 2024 wanda bangare kike son a taba bangaren da nake so a taba shine bangaren tattalin arziki yadda tsadar rayuwa ta yi muna fatan allah ya sa ta sauka allah ya sa yadda aka yi a 2023 kar Allah ya maimaita mana shi a 2024 Allah ya kawo mana sauki da sassauci su ma kuma shugabanninmu su dube mu su dube mu san cewar hakkinmu yana kansu Allah zai tambaye su akan hakkinmu da suka karba su suka ce za su iya to su yi kokari su ga cewa sun yi iya bakin kokarinsu saboda wannan din ya zo musu da sauki ni da harkan mai ina tunanin idan aka duba bangaren na oil sector aka yi gyara to fa za mu samu sassauci wala Allah a sauki a gyara a rage mana kuɗin mai wala Allah su suka san dabarar da za su amma a duba sector din nan sosai saboda sector din na gina affecting komai Ke kuma fa? To fata na ni dai yanda aka ce talaka zai ji daɗi a ƙasar na wannan sabuwar gwamnati da ta hau. Dan Allah dan Adamu su duba Allah su sa mu shiga wannan sabuwar shekara a sa'a. Duk wani wahalallu mai ne. Duk abin da za a yi wa talaka a ƙasar nan abinci ne. In dai abinci ya wadata komai a ƙasa zai yi sauƙi. Ba abin da zai yi tsadar rayuwa. Za a samu tarbiyya. Za a samu tarbiyya domin komai sai da income Komai sai da kuɗi rayuwa za ta tafi. tarbiya ma sai da kuɗi har da tarbiya wallahi hmm. komai sai da kuɗi tarbiya yanzu zaki yi ta yanzu zaki yi wa ɗanki kin tashi ba shi da abin da ake sarrafa a gida ba ki da kuɗi ya zaki makaranta ɗanki zai tafi dole sai da kuɗi in ba kuɗi haka zai da kina kalansa sai dai ita zama yanzu akwai wasu ina ga tun wancan tam ɗin tun ma wancan ga shekara ta to wala hanzu suna gida saboda bayan da za su yi ta kuti ake ba kuɗi. madalla kamar yadda muka faɗa kallabinmu ta mako wata mace ce 'yan arewacin Najeriya da ta fice a sana'ar da 'yan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi ga kallabinmu ta mako. Sunana Linda Umaru ni daga Billiri ne Gombe State, nigeria Ina nan a California, sauran California a Irvine, ina da kasuwanci guda biyu da Allah ya bani a kasan nan a nan America. so muna da kasuwancin sai da attachment da yin kiso sannan kuma muna da kasuwancin sai da abincin 'yan najeriya to ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka eh, neme ki domin shiga wannan shiri na kallabi shine domin na ga waɗannan sana'o'i naki sun kahu sosai a nan california nan kasancewa ma galibi shagunan da ake sai da kayayyaki da suka jibinci kitso a nan akan samu 'yan cana ne suke da waɗannan shaguna ko ina kika je a Amurka. Yaya ne eh. aka yi kika fara wannan sana'a? Mun fara dai da harkan kiso. Na fara kiso daga cikin gida da mutum ɗaya ya zai zamanto mutane da yawa suka fara neman taimakon a sama musu kiso. So daga nan ne daga yin kiso muka zo muka buɗe shago muka fara sai da attachment da su mai ɗin kiso. so daga nan kuma Allah ya taimake mu sai muka zo muka sake bude sai da abinci abinci irin na Najeriya saboda lokacin da nake cikin gida mutane suna zuwa suna kiso suna ɗan cin abinci a cikin gidana da na fito na baro cikin gida sai zamana suna da suna suna suna tambaya na so sai na duba na ce to lallai akwai bukatan abinci a nan wurin na gida sai muka fara dafa abinci muna sayarwa cikin moto muna kiran shi food truck a nan america mm. to a nan lokacin da kika fara zuwa na san cewa farkon zuwanki Amerika, kina aikin banki ne menene yasa kika bar aikin banki kika koma wannan sana'a a cikin gida ta yin kitso musamman da na fara aiki a banki na zo na na yi ciki yarinya na mai shekara sha biyar yanzu haka sai zamana yana da wahalan reno kudin kai yaro zuwa wurin reno yana da wahala nan wurin sai na fara zama a gida na zuwa aiki a banki rana ɗaya a sati daga baya sai na samu ta hanyar wasu kamar da wasa muke fane kiso ma yariya yarinya da ta je makaranta sai zama na mutane suka fara tambaya da waya mata kiso so sai mutane suka fara tambaya so wannan ya bada suna na wannan wannan ya bada suna ma wannan har ya kai ga mutane suka fara yin yawa sai na ga kai kisan nan yana bani biyan bukatar more than ya fiye da aikin da nake a banki so daga haka ne sai na ga akwai bukatan kiso a mu din sannan mutane daga nesa masu ka fara zuwa so sai zamana na ga alamu akwai kasuwanci a cikin yin kiso sai muka fara sai da attachment muna sai da man gashi da sauran kayan kiso duka to kuna waɗannan eh, kayan kitson da kuke zuwa kuna da kuke sayar wannan kuna so su daga Najeriya ne ko kuma daga ina ne kuke so su da mutane da su ba za su je su siyo kai tsaye ba. Daga wata ƙasa kuke so su ne ko da a kasuwa a nan Amurka kuke saya? A nan Amurka muke saya a nan California. Mm. Daga Los Angeles, the point of entry, inda ake suna da warehouses eh. ana kawo daga China. Eh. Suna ajiyewa nan mun kuma muna saya daga wurin su muna sayarwa mutane. Eh, kuna saya daga wurin waɗanda suka kawo kai tsaye. yes haka eh, to wane ci gaba za ki iya cewa kin samu ta wannan sana'a kuma waɗanne ƙalubale za ki ce kin fuskanta wace ƙalubale ah. za ki ce kin fuskanta eh, yadda kasuwancin ya fara da tun da ni dama ba kisu na iya ba da na zo daga gida a nan kika koyi eh, kitsan a nan na koya ɗan kaɗan da na zo da shi sai dai na yi shi sai na ga mutane suna son shi mm. abin ya ban mamaki sosai so sai zamana ba yawancin abubuwan da suke bukata na iya ba sai na zamanto na fara koyo da kaina so in ka tambaye ne maka wani abun ban yi yau ba sai ce maka ka bani lokaci sai in zauna in bi cikin intanet in shiga cikin su youtube mm. in dubi yadda da yadda aka yi sai in yi shi na yi ta yin kuskure da yawa kam amma da kuskuren da nake din Allah sai sa mutane suna suna jin daɗin shi da hankali da hankali har na zauna can wurin da samu na gera abubuwan da nake To wannan shago da kika buɗe na yin kitso ɗin nan a nan California sai ka samu lasisi ne ko kuma za ka kama shago ne kawai ka ci gaba da sana'a ya ake yi? To ni da na fara bincike abu a America kam yana da kyau ka yi bincike. Mutane da yawa ba sa bincike in baka yi bincike ba ka san mene biyan bukatan da ya kamata za ka samu ba. na je ofis ne na tambaya na ce ni kan ina son lasis inda zan bude shago. sai suka ce mun to zan nemi ga takardun da zan yi mai sauki na yi takardun so na zo na kira kamfani na fara gaya musu akan cewa ni fanna da takardun da zan sai kaya a wurin ku sai suka tambaye ni duk tambayar da suka tambaye ni duk takardun da suka tambaye ni nake da shi na kona ba su sai suka bude mu account na fara sayan gashi daga wurin su so sa'a na shine already na da kasuwancin ya riga ya kama kasa mutane suna da bukatan su attachment din to mm. maimakon suna zuwa shagunan da suke zuwa suna saya sai suka fara saya daga wurin mu domin mun san irin gashin da muke amfani da shi suman da muke da shi da yana attachment da muke amfani da shi na yin kyau akan mutum mm. so sai zama na mutane suna suka ba da gaskiya kan cewa mu da muke musu kisan mun san abin da ya kamata zai taimake su mm. To kina da ma'aikata ne ko kuma ke kaɗai kike yi? Ai daga cikin gida na fara yi na fara aiki na fara ɗaukan ma'aikata daga masu zuwa masu kiso aure ah. In suka zo suna yin kiso sai su ce mu ai su sun yi yin kiso sun ce ku zo mu yi na koya musu su koya mun haka muka koya wa juna har muka baro cikin gida kafin baro cikin gida da dawo cikin shago ina da ma'aikatan da suka sun kai guda biyar. Mm. Ashe ke ma za a kirga ki cikin waɗanda suke da ma'aikatan da suke taimaka ma hukuma ke na Amurka. Lallai kam da muka zo muka <laughs> bude shago da farko eh. <laughs> ba mu kai shekara biyu ba shagon da muka bude baya da girma sosai. is 1950 square feet. Mm. Amma da muka fara aiki ba mu kai shekara biyu ba daga wurin sai muka dawo cikin babban shagon da muke da shi da ya kai yanzu mun yi shekara takwas a nan wurin yanzu muna da wurin da yake da dubu biyar dubu uku da ɗari biyar a girman shi mm. so da na shigo muka fara yasa a karamin shago ne na da ma'aikatan da sun kai guda goma mm. amma kafin nan mu dawo nan da muke yanzu haka kuma mun sake sake budawa yanzu mun kai kaman kafan wurin ya zama kaman ya kai kaman 5000 square feet yanzu haka mm. yanzu na da ma'aikatan da suka kai da biyar Lalle daga daga dukansu 'yan Najeriya ne ko kuma daga kasashe daban-daban na Afirka? Daga kasashe daban-daban da 'yan Amerika masu namun aiki. To, wace kalubale za ki ce kin fuskanta a wannan sana'a? Gaskiya lokacin da na fara bude na fara kara su attachment masu sai da attachment companies in ka kira su don ba su saba da murya irin namu ba. Mm. Sai suna baka suna baka wayansu information da kamar ba za su bude maka accounting ba. Mm. Because yawancin mu ba su sha ganin bakakin mutane ko kuma immigrant da suka zo daga wani kasa suna da irin wannan shago ba. Mm. To na ya ban dan ban damuwa amma tun da kana da kuɗi a nunka in suka tambaye ka kana da kana da dubu biyar ko dubu goma suka ce musu eh kana da shi kamar kisan suna neman kuɗi mm. <laughs> sai su ce maka to za a bude maka account ɗin. so a lokacin ya zamanto mutane suna zuwa in suka zo suka yi kiso because suna mana kallon cewa mu nan kamar muna da tsoron Allah a jikinmu hmm. sai ya zamanto sai su wani lokaci sai su raina kisan da muka musu don suna so su samu wani biyan bukata daga cikin abin da muke sai ya zamanto in muka yi wa mutane kiso sai su dawo gobe su ce mana ai kisan da ya kyau ba su ba sa so ni kuma lokacin ina jin abin kamar so mai yawa abin da suke a garin nan kenan wasu an san mu kudin su mu ba su hmm. amma daga nan muka muka gane akan cewa mutanen nan suna neman su cuce mu ne sannan ma'aikatan da kake aiki da su kuma suna koyon aiki yau kana zaman koyi da mutane mutanen da ba su Amerika akwai ayyuka hmm. suna gama wannan kana gama koyi da mutum suka ga mutum ya barka ya ce da je bude nashi hmm. haka so wai na abubuwan da mutum ya samu ki ne zamanto zan ce amma overall ki da gaskiya zan ce 100% is a good business mm. Umaru kallabin shirin a wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin albishir da Linda ke tafa da shi ga mata masu sha'awar fara ƙananan sana'o'i a Najeriya. Ke ma uwar gida za ki iya shiga wannan shirin idan kina da sha'awar bada da gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata kada ki bari a barki baya. domin hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Muna godiya ta musamman ga mu ta mako Linda Umaru sai kuma wakilin Baraka Bashir da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin a su duka alheri ke muku fata alheri. Ya zama